a wannan zaɓe da za a yi na shekara ta 2023 na shugaban najeriya a masu kada ƙuri'a kimanin miliyan 93 ake sa ran za su yi zaɓe a wannan zaɓe da za a ranar asabar a nan najeriya kuma domin haka ne dw ta sauka a nan birnin lafiya shalkwatar jihar nasara domin tattaunawa da matasa wanda a, wato bisa alkalima na hukumar zaben najeriya su ne kusan rabi ko fiye ma da rabin wannan mutane miliyan 93 mun zo domin mu tattauna da su domin da yawa daga cikinsu sun shirya zaben 'yan su wanda za su zaɓa a wannan zaɓe da za a yi so muna son mu ji daga gare su dalilin da yasa za su zaba ɗan takara dalilin da yasa kuma ba za su zaɓa ba saboda haka ga mu. za mu fara da ke kamar menene cikakken sunanki assalamu alaikum suna na hajiya rahinatu aliyu husaini deputy welfare nasarawa state me yasa kike goyon bayan bola ahmad tinubu abin da yasa nake goyon bayan bola ahmed tinubu saboda ya cancanta kuma zai taimaka wa mutanen najeriya ɗari bisa ɗari shi yasa nake goyon bayan shi kin ce cancanta me yake nufi eh cancanta saboda a da shine gwamnan jihar lagos kuma ya yi an gani to shi yasa yanzu mu jama'a muke son shi ya zo kuma ya gyara najeriya baki ɗaya to amma kuma ana zargin bola ahmed tinubu ba shi da lafiya kuma ya tsufa ya zai yi mulki najeriya to jama'an da suke cewa ba shi da lafiya su ne allah ai ba su ne allah ba rashin lafiya yana iya faruwa da kowane dan adam mu shugaban kasa mu mai neman shugaban kasa lafiyan shigaro ba abin da ya mishi jama'a ne suke wannan magana nasu kuma ba gaskiya ba ne sunana yusufu ahmad abdullahi vice chairman na southern zone a nan jihar nasarawa na jami'ar nnpp ka ji abin da rahina mai goyon bayan bola ahmad tinubu ta ce ka daidaita na ji magananta ba ban yarda da magananta ba saboda abinda kuwa sa ban yarda da magananta ba bola tinubu har gobe shi yake controlling lagos especially finances na lagos wadda wannan abin ma kawai ya din dinsa kuma maganar rashin lafiya da take cewa ba a yin shugaba sai mai lafiya ba don komai ba saboda wannan shugaban ya tsiya ya yi abin da ya dace amma ka duba yadda kwankwaso yake kasancewa abin da kwankwaso ya kasan nan abu ne wadda ya taimaka ma 'ya'yan talakawa dan talaka wadda ba zai samu je karatu ba wadda aka hana su karatu ya kai su waje sun yi karatu inda ma mutum bai taba sata zai je ba saurawa da ya musu aure ya ba su jari ya ba ya biya sadakin su ai wannan abubuwan da ake bukata kenan abin da zai touching kowane talaka shi kwankwaso kowane lokaci abin da zai shafi talaka shi yake yi amma ana ganin dr rabi'u kwankwaso ba shi da sanayyar da za a ce zai iya cin jihohi 24 ya samu kaso 25 me yasa ba zai goya wa eh, bola ahmad tinubu ya ba kamar da kasan mulki mulki daga allah ne babu wanda yake bada mulki sai allah a kwankwaso ya rike matsayi daban-daban daban-daban lokaci ba zai bani dama in faɗi su ba har mataimakin shugaban majalisa ya yi wani kwarewa ke so ya yi kuma akwai wadda fa kamar ah, ah, tsohon shugaban mu wadda shi daga ah, sakatare na local government ne ya har ya zama shugaban kasa kowa ya san wannan sunana iliyasu sa'adu aliyu ni na nemi matsayi na deputy chairman na trauma ward a pdp me yasa 'yan najeriya za su zaɓi atiku abubakar sabida na ji jawabin da suka yi dalilin da ya sa mana kira ga 'yan najeriya su zaɓi atiku abubakar sabida abubuwa da suka yi lokacin da yana mataimakin shugaban ƙasa na najeriya wato yana mataimakin obasanjo kenan ya ba da shawarwari sosai wadda yau ya kai ga ɗan najeriya wanda ma bai taɓa tunanin zai rike salula na waya ba ya iya rike ga kuma ci gaba wanda aka samu musamman bangare na eh, makaranta an samu an yi makaranta hankali kwance wanda kuma kowa zai iya tashi daga nan garin zuwa nan garin ya tafi lafiya ya dawo lafiya ba tare da wani matsaloli ba don haka amma ana cewa kamar yana ɗaya daga cikin shugabanni da suka mulki ƙasar na a baya kuma babu abin da suka tsina nawa wannan ƙasa ta Najeriya eto eh akwai abubuwa da dama wanda suka yi musamman mu a a Nasarawa state akwai abubuwa da dama wanda suka yi wannan mun gani har yanzu ana magana wutar lantarki kai matashi ne baka da eh, da yawa daga cikin matasa ba su da aikin yi kuma yana daga cikin wato shugabanni da ake ganin ba su yi wani abu da za su inganta wannan kasa ba har yanzu matsalolin guda ɗaya ne eh to a wannan matsayin da yake yana matsayi ne na vice president wanda ko da ya ba da shawarwari ba lallai ba ne shi mr president ya bi wannan shawaran amma na san cewa ya ba da shawarwari musamman akan matasa to yanzu kuma sai wanda ke goyon bayan peter obi na jam'iyyar labour ah, za mu ji dalilin da ya sa 'yan najeriya za su zaɓi ah, peter obi da farko dai sunana abubakar ayuba rabo wadda ni ne sakatare watan ta kungiya mai zaman kanta watan lafiya youth forum da ke cikin garin lafiya to da farko dai dalilin da zai sa mutane rankalinsu ya kai zaben peter obi a matsayin shugaban ƙasar najeriya ba komai ba ne sai dai in lafaci gaskiya da rikon amana don dukkanin shugaba an san gaskiya sai allah amma ana son a matsayin shugaba ya kwatanta a wannan jiha koko ƙasa ta najeriya mun ji inda shugabannin da suka shuɗe suka sauka za ji kotu efcc na neman su akan sun yi almundana da kuɗi sun tafi sun ci bashi kaza kuma sun bar bashin kaza a jihohinsu amma wannan wata mai girma peter obi ɗan takarar shugaban ƙasa kowa ya shaida da cewa shi ne gwamno ɗaya tilo a wannan ƙasa tamu ta najeriya wanda ya gama mulkinsa cikin ƙoshin lafiya sannan bai ciyo bashi daidai da naira ɗai ba ga ƙasashen waje har ma ita najeriya amma ana zargin peter obi da cewa yana da kabilanci a cikin al'amuransa lokacin da ya rike gwamnan jihar anambra to ka san mutum tara ne bai cika goma ba kuma duk ƙoƙarin da mutum zai yi sai ya samu wa'yansu wa'yanda suke gefe burinsa su ɓata shi su lalata ƙudurorinsa ba don komai ba don ganin da cewa Allah ya fifita shi a sama da su tun da ya iya mayar majararsa da bashin kuɗi naira biliyan saba'in da biyar kafin saukansa ya kira efcc ya kira bankuna ya ce wannan ba kuɗin jiha ce ga kuɗin kotun na Allah ya kawo wa'adina ni zan tafi. kamar yadda kuka ji waɗannan matasa masu goyon bayan 'yan takara daban-daban a zaben nan na shugaban ƙasa na Najeriya sun faɗi dalilin da yasa za a zaɓi su To amma wani abu kuma da mutane suke magana shin anya ko jam'iyyu da ma 'yan takarkarin nan suna da wato bambanci na aƙida kamar yadda a zaben Jamus da ya gabata an samu ɗan takara guda da ya ce shi zai ƙara albashi wani kuma ya ce shi idan an ba shi dama zai gina gidaje domin wato a sauƙaƙa farashin eh, eh, gidaje na haya sannan kuma wata takarar shugaban kasa ta ce ita za ta mai da eh, hankali ne akan wato muhalli za mu ji da bari in koma ga waɗannan matasa domin mu ji shin wai sun ma fahimci cewa gwanayensu suna da aƙida in fara da ke rahinatu tunubu yana da aƙida jam'iyyar apc tana da aƙida eh tunubu yana da aƙida ai tinubu ne kuma ya ƙida, domin insha Allah idan ya hau wannan kujeran wannan boko haram da ake maganar shi sai dai ya zama labari me konkwasiya aƙidar kwankwasiya ana maganar kwankwasiya philosophy amma duka abubuwan da Dr. Rabi'u Kwankwaso yake faɗi cewa in ka lura mutane suna cewa ba su da bambanci da abin da Bola Tinubu ke cewa da abin da Peter Obi da abin da Atiku Abubakar ke cewa me zaka ce ka san shi Kwankwaso mutum ne wadda duk inda ya tafi yana da jama'a ana bin sa amma aƙida fa aƙidansa kwa shine abin da talakawa za su samu su huta don saboda in ka duba gefen ilimi kawai a aƙida kan na kwankwaso aƙidansa ya kare kan talaka ne yadda talaka za a samu bambanci tsakanin masu na fahimci aƙida da kai da kai magana akai amma za mu ji daga mai goyon bayan atiku abubakar ko wani aƙida ta samu karbuwa a gare sa me za ka ce a aƙidan shi dai sun dai faɗa ne a baki kawai a baki ne suka faɗa amma kana buƙatar aƙida na siyasa sai ka samu aƙida irin na Atiku Abubakar. To ta wace hanya Atiku Abubakar ya bambanta da Bola Tinubu da Dr. Rabi'u Musa Yawwa magana na farko musamman lokacin da ya zo na South State ya fara magana ne akan karatu wadda ake samun yajin aiki wanda mutum in ya shiga sai ka yi shekarun da ya kamata ya graj bare graj ba har kuma in ya gama kuma za ce shekarun shi ya wuce ma da zai samu aiki a Najeriya so ya yi magana bitali wanda wannan abin ya bata mishi rai sosai ya kamata ce idan a lokacin da kana mai karkantar shekaru ka shiga makaranta to ya kamata ka gama a lokacin da ya kamata ka gama har ka je service kar a kawo wani tsokaci na a ce shekarunka ya wuce so yayi magana kan wannan sosai magoyin bayan Peter Obi akida ka ji duk bayanin su wace irin ta wace hanya Peter Obi ya bambanta akidarsa da sauran ah, wato abubuwan da muka ci to aini watan idan na ji batutuwa da suke akan 'yan takarkarinsu sai in ji kawai tamkar ɓaɓatu suke yi sabida ba dan komai ba a ai duk mutumin ne ya yi an gani duk lokacin da ya ce za ya kuma yi akan dubi a baya a ga mai ya yi a bayar so idan yau in ba dan wani abun koko in ce ba don fita obi akan maganan aƙidansa rayuwarsa gaba ɗaya ya ƙare ne akan matsalan talaka da yake wannan ƙasar ba shi da damuwa in lafaci ya gani yaya zai cire talaka a cikin kunci na rayuwa yaya ina wa'ancan suka gaza ina inda wayansu suka yi alkawari suka gaza cikawa menene matsalar najeriya da talakawan ƙasa suke bukata shine aƙidodi da ya fita ya yaƙe su kamar yadda kuka gani kuma kuka ji da waɗannan alƙawura da kuma manufofi da aƙidu na waɗannan manyan 'yan takara a zaben shugaban ƙasa na najeriya za a shiga wannan zaɓe na ranar asabar saura da me ba a san macito ba in ji hausawa sai miya ta ƙare ku bayyana mana a ƙasan wannan bidiyon wa kuke ganin cewa zai lashe zaben najeriya ku huta lafiya zaharuddin umar dutsen kura daga nan lafiya jihar nasarawa